a uwa matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Samira Rafi. Ya kike Samira? Lafiya launi kiki yau mike labari. A haka ne Mira Amarecin yau zamu fara da jihar Agadez daidai garin Timiya inda matasa ke shiga shaye-shayen kwayoyi. A tarihin namu na ranar Lahadi kuma zamu gabatar muku da Hajar mun kai laguman dakwai wata matashiya mai horar da sauran matasa ga sana'o'i. A ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Mira kamar yadda na faɗa garin Timiya na da nisan kilomita 200 da jihar Agadas a tsakiyar babban dutsen Ayir a cikin wannan gundumar ana samun laifufukan yara da dama a cewar shaidu wannan aikin ya samo asali ne da bayyanar zinariya a yankin. Haka ne kikin ga fasaka ga hoton Musa Maman. A Timiya matasa na mai da hankali akai-akai kan shan miyagun kwayoyi da makamantansu kuma wannan matsala na ta da hankalin hukumomi. Muhammad Aliman magajin garin garin karamar hukumar karkara ta timiya ya yi tsokaci. sannu a hankali taɓarɓarewar rayuwar matasa sai ƙara ƙamari yake yi a cikin karamar hukumar timiya kuma abin yana da tasiri a kan rayuwar matasa da suke shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ne. shugaban matasan timiya algabit almustapha na ganin cewa wannan lamari yana sa mu cikin damuwa a matsayinmu na shugabannin matasan karamar hukumar timiya makomar matasan ƙasarmu yana cikin haɗari tare da aikin haƙar zinariya da ke sa matasa su shiga cikin wani mawayacin hali na shashanci. Muna kira ga hukumomi da iyaye su kawo mana agaji domin matasan su dufuka wajen ayyuka na noma lambu. Karamar hukumar karkata Timiya ba ta da ofisoshin jami'an tsaro matsalar da ke taimakawa ga ci gaban taɓarɓarewar rayuwar matasa a yankin a cewar hukumomin wurin. Mira sai kuma mu je garin Boboi inda a cikin shekaru shekaru takwas da suka gabata matasan garin harkana ke shirya tarurruka a duk shekara. Lallai kiki wannan taron yana da burin inganta haɗin kan al'umma da ci gaban yankin. Bugu da ƙari a lokacin wannan taron ana shirya wasanni da sauran ayyukan nishaɗi ana kuma ƙare shi da al'adu na marece. Sun nuna wa Barhamu Hasumi jin daɗinsu. mu sabon jini na harka nasu mun ce a wannan zamani jama'a su ne arziki inda mutane suke da yawa nan ne amfani yake don haka mun yi wani shiri domin mutane su san juna mu fahimci juna mu amfana ma juna yanzu muna fita gari zuwa gari bana mun yi shi a bogol mamar mun gode wa dukkan 'yan ƙasa yau da safe mun yi taro kuma kun ji masanan da muka kawo sun ganar da mu kan ayyukan da matasa ta kamata su yi domin ci gaban Wannan taron yana da annashuwa mutane na wasa suna dariya wannan kuma babban ci cigaba ne ga al'umma ga baki daya. Mu tsaya jihar Doso Kiki domin zuwa Kyota inda kungiyar babban hutu ta shirya ayyukan ci gaban al'umma. Waɗannan su ne dashen itatuwa, ayyukan tsafta, da horo a lokacin hutu. Yau Amira horon da ake bada lokacin hutu an shirya su ne don ɗalibai na kowane aji abinda shugaban kungiyar ya gaya mana kenan a cewarsa wani tsarin su ne na taimaka ma ƙanana domin tarban manyan ajoji. Bubakar Hassan Musa magatakardar kungiyar ya yi wa Hasumi Barham ƙarin bayani. Abin da ya ingiza mu muka shirya wannan horo na lokacin hutu 'yan makaranta shine muna son mu dafa wa ƙannanmu muna horarwa daga 'yan ajin firamare har zuwa sakandare. Amfanin abun yaron da ya ɗauki wannan darussa a lokacin hutu bai zama ɗaya da wanda bai ɗauka ba. Darussan da muke koya musu su ne kuma za su gani a lokacin da suka je makaranta. Mira sai kuma tarihin namu na ranar Lahadi. Za mu yi magana ne game da Hajara kai Guman Dakwai, wata matashiya da ta girka cibiyar kasuwanci ga matasa a jihar Maradi. Ga tarihinta a cikin fassarar rahoton Muhammad Maman. Mai diplomar kwarewar ɗinkin zamani daga wata makaranta a ƙasar Kenya, Hajara kaila ta dukufa wajen taimakawa matasa na yankin da aka haife ta cewa da Maradi, domin a cewar cewarta mukullin samun nasara shine na samun horo mai kyau kan sana'o'i. Wata wasa'a ce na samu saboda matasa musamman ma waɗanda ba su yi makarantar boko ba don su samu sana'ar da za su yi kuma su ci moriyarta. Ganin cewa an wayi gari makarantar boko kadai a yau ba ta kai labari a game da ci gaban al'umma mai ɗorewa. Hajara Munkaila na koyar da fasa'ar kirkirar sana'a ga ɗalibanta. Muna ba da horo a ɓangaren ayyukan hannu kamar su ɗimki, kayan shahe-shahe, gyaran ɗaki, aikin wata, da girki, da sarrafa kayan kwalama da sauransu. A jimirce muna ba su horo kan gimshiƙin dabarun girka masana'anta da kuma yadda za su sarrafa kayayyakinsu su sayar da su kuma su ci moriyarsu. A hali yanzu 'yan mata ne da mata suka rubuta kansu wajen horo kamar har siyasa adu da ta yi amfani da damar domin samun 'yancin gashin kanta a nan gaba a cikin rayuwa. Muna karuwa da aikan da suke koyawa sosai da sosai. Kama ana koya ma ɗinkin dararuwa yadda mutum zai yi sarrafa fata harkar sanwa da abubuwan da ake koya har ga yanzu mutum yana karuwa da su kana sami yadda za ka sarrafa abin ka ka hidda ka saida. Sirrin samun nasara na cikin karfin da kowane yake da a wajen bayyana basira da Allah ya bashi a cewar Hajara Mankaila Guman Dakwai da ke ba da ƙwarin gwiwa ga 'yan mata da samari da su mai da hankali ga ƙirƙira sana'a. Kiki mu kammala mu da wasannin motsa jiki inda za mu magana kan kungufu. Kago na biyu na gasar zakarun kungufu na tsakanin jihohi da ya gudana daga ranar tara zuwa ranar 21 ga watan Agusta a garin Dogon Dutse. Haka ne Mira jihar Yamai da Tilaberi da Doso ne suka halarci wannan taron. Sai mu saurari rahoton Abdulaziz da Yuma da Mamman Ada ya fasara. 'Yan wasa 60 ne da suke halarta wannan kwambala 50 a bangaren wasan sanda ma'ana kokowa sannan goma a wasan santau wato motsa jiki mamman musa shugaban kungiyar kung fu shu ta kasa ya bayyana burin da ake son cimma ta hanyar wannan aiki uh, kwamfala ce da ke da manufar zakulo shahararrun matasa 'yan wasa da za su yi aiki a babbar kungiya saboda shine mu na shirya kwamfala ta kasa da kuma ta kasa da kasa domin samun 'yan wasa na kungiya a ƙarshe halaru abdallah da aka fi sani da albani na ɗaya daga cikin 'yan wasa ya ce ya gamsu da yadda kwambalar ke gudana. Wannan shine shiga na kwambala na farko kuma na samu kambu na tagulla. Kenan na yi ji daɗin abun. Saboda alƙalan wasan ƙwararru ne da suka yi jagorancin wannan kwambala. A ƙarshen wannan kwambala ta kungu shu Yunus gari ta doso ta zo ta farko kulob aga na mai ya zo na biyu sannan kulob mega na gaya ya zo na uku. a da buka zo karshen labarin matasa za kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da a kan layin airtel.